بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهم وإنما كانوا يقاتلون مع خلفائهم قبل الإسلام والذل والذلة ظلمت عليهم من حين بعث المسيح عليه السلام فكذبوه قال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وكانوا قد قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله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 ثلاثين محرم هجر من صلى الله عليه وآله وسلم دبو إلى إلى ثلاثين وأن كما يوم دي دي دا الشرن دا الشدع غوثن تايا ميلادية تدبو بي ترى أولا مجلسينا منماكو ماكو أين دمك كرن تلتا في مثلا قائدة جليلة في التوكل والوسيلة والنفر شهر رمال من شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama tana 728 imanin shekara dubu yanzu ta shekara 700 da barinsa duniya wannan kuma shine ne majalisun mu na nawa na 60 daidai idan ba manta ba ibn taymiya yana kan bayani akan riwayar da ta zo wajen fassara fadar Allah walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafihuna 'ala alladhina kafaru فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين Allah maɗaukakin sarki yana cewa yayin da wani littafi daga Allah ya zo musu shine alqur'ani musaddiqun lima ma'ahum yana kuma gaskata abin da yake tare da su na at-taura wa kanu min qablu kuma su yahudawa sun kasance gabanin bayyanar annabi sallallahu alaihi wa sallama yastafihuna ala alladhina kafaru suna neman nasara akan waɗanda suka kafirta su ne mutanen al'auku wal khazraj ko mu ce larabawan madina falamma ja'ahum ma arafu yayin da abin da suka riga suka san shi ya zo musu shine annabi sallallahu alaihi kafaru bihi sai suka kafirce masa fala'natullahi alal kafirin la'anar Allah ta tabbata ga mutanen da suke kafirai wannan aya malaman tafsiri na magabata cikin tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su bal cikin sahabbai sannan tabi'ai sannan waɗanda suka zo bayan su dukkanin su abinda aka samu da riwayoyi sahihai suna fassara wannan aya da shi shine suna cewa yahudu sun kasance gabanin manzo sallallahu alaihi wa sallama idan wani fada ya hada su da larabawan madina sukan cewa larabawa bayyanar wani manzo lokacinsa ya kusa wanda zai zo ya bayyana mu yi imani da shi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da shi mu yaƙe ku mu karya ku mu kashe ku kisan adawa da iramawa sun kasance suna gaya wa larabawan madina wannan magana kafin bayyanar manzo sallallahu alaihi wa sallama a duk tsammanin su shine annabi sallallahu alaihi wa sallama zai bayyana a cikin jinsin yahudawa sai kuma Allah ya karya zaton su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin jinsin larabawa wannan magana da suke gaya wa larabawa ko al'ausu wal khazraj ita ce ta sa waɗannan kabilu guda biyu suka karɓa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da gaggawa yayin da suka haɗu da shi a a al'aqaba wani guri da ake cewa al'aqaba har suka yi kyaffa da shi to wannan ita ce riwaya da aka sani daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar abdullahi dan abbas ita ce kuma maganganun magabata suka zo da ita kamar irin su qatada ibnu da'ama amata sadusi wanda ya fassara wannan aya kamar sa'id ibnu jubair dukkanin su almajirai ne da abdullahi dan abbas kamar mujahid ibnu jabr wanda shi ma almajiri ne a makarantar abdullahi dan abbas to a gefe guda kuma akwai wata ruwaya wacce take bata inganta ba wadda wani mutum ana ce da shi malik ibnu harun ibnu antara ya al abu abdullah ya kawo ta a cikin littafin sa al-mustadrak har ma kuma shi da kansa yace larura ce ta sa ya kawo wannan ruwaya. riwayar tana cewa yahudu sun kasance idan fada ya hada su da larabawan tsafan in aka karya yahudawa a wurin yaƙi sai yahudawa su koma su yi tawassuli da zatin manzo sallallahu alaihi wasallam su ce Allahumma inna nas'aluka bi haqqi Muhammadin an-nabiy al-ummi alladhi wa'adtana an tukhrijahu lana akhir az-zaman wai sai su yi tawassuli da wannan addu'a inna nasartana alaihim فكانوا إذا دعوا بهذا du'a هزموا غطفان riwaya ta ce idan suka yi irin wannan addu'a wacce take kunshe da wannan tawassuli da zati na annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya ba su nasara sai su karya larabawan gaffar wannan ita ce riwayar da abdulmalik ibnu ibn Harun ibn Antara ya kawo ta kuma alhakim Abu Abdullahi ya rawaito ta a cikin littafinsa al-Mustadrak wanda shi da kansa yakan da garki yace larura ce ta sa ya kawo waya idan ba a manta ba Ibn Taymiyyah ya yi bayani akan isnadin wannan riwaya ta inda ya kawo maganganun malamai akan shi wannan rawi abdulmalik ibn harun ibn antara wanda shi wannan rawi malaman hadisi sun karyata shi sun tuhume shi da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya cikin maganganun da yake rawaitowa wasu malaman ma sun kira shi dukan saboda yawan ƙaryar da aka samu yana yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama don haka mutum ne wanda bai dace a ɗauki riwayar ta ba a matsayin riwaya ce da za a yi hujja da ita sannan kuma ibn taymiya ce idan muka dubi riwayar ta fuskar matani nan ma za mu ga alamar wannan riwaya ta ƙarya ce ba ta gaskiya ba domin a ciki yana maganar cewa yahudawa suna faɗa da larabawan gatsfana wanda gatsfan yahudawa sun zauna a cikin madina ne ko a gefen madina waɗanda suka shakudu da su su ne al'ausu wal ba su da wasu larabawa ba a can wani guri daban ballantana a ce sun cakuɗu da larabawan kaibar khaibar daga baya ne aka kora su zuwa khaibar amma da ba a can suke ba tsakanin kaibar da madina akwai kusan tafiyar kilomita abin da ɗari da hamsin to kaga shi wancan mai wayar da yake bai san tarihi ba don haka bai san yadda zai yi karyar ta karɓu ba sai ya haɗa abin da ba zai haɗu ba sai ya ɗauko mutanen abin nan ya ɗauko mutanen khaibar ya haɗa su da mutanen da mutanen madina ya haɗa su da yahuda da suke cikin madina sannan kuma ya nuna cewa yahuda wannan sukan yi wannan tawassuli kuma su yi nasara akan larabawa nan ma ibnu tabiya ce kaga alama wannan makaryaci bai iya ƙarya ba domin jahili ne da a ce ma yana da ilimi ya san tarihi zai san babu wani lokaci da aka taɓa faɗa tsakanin yahudu da larabawa har yahuda suke nasara taɓa samun wannan ba da wani lokaci maganganu idan aka yi su na ƙarya kai da kanka ko baka san wani abu inda ya ka tarihi za ka ga alamar ƙarya ta tare da su wato kisar wannan mutum ta Abdul Malik ibn eh, Harun da yake kawowa wato tana mun kama da da kisar wani mai yakin tabu kadin nan da ake ake kawo wato kai da ka ji ka san baragada ake to kisar wannan tashi tana kama da kisar mai yakin tabuka to shine ibnu taymiya yake ci gaba da sukan wannan riwaya tare da hujjoji na tarihi yace wa amma ma taqaddama wa amma ma taqaddama zikruhu anil yahud min annahum kanu yunsaruna amma abin da ya riga ya gabata na cewa su yahudawa sukan samu nasara faqad bayyana annahu shazzun mun yi bayanin cewa wannan magana bara gurbi ce وليس هو من الآثار المعروفة في هذا الباب wannan magana ba ta cikin ruwayoyin da aka sani ana rawaito su dangane da wannan babi fa innal yahuda lam yu'raf annaha ghalabat al-arab ba a taɓa sani ba a tarihi cewa yahudawa sun yi yaƙi da larabawa a wancan lokaci sun ci nasara a kansu bal kanu maghlubina ma'ahu sun kasance tare da larabawa ma akan gallabe su wa kanu yuhalifuna al-araba fa yuhalifu kullu fariqin fariqan kama kanat quraizatu khulafa al awsi wa kanat an khulafa al yace sun kasance sukan yi kawance ne da larabawa kowane bangare na yahudawa sai ya samu wani bangare na larabawa ya kulla kawance da shi kamar yadda suka kasance yahudawan banu quraiza suna kawance da larabawan al-aus ausawa su kuma yahudawan banu Nabir suna kawance da larabawan khazraj wannan shine abin da aka sani wato suna fakewa ne ma da larabawa amma ba su taɓa jan daga tsakaninsu da larabawa ba aka fafata har ma suka ci nasara akan larabawa ibn taymiya ce wannan bai taɓa faruwa ba wa amma kaunul yahudi kanu tasiru ala alal arab amma kasancewar wai an fafata har sun yi nasara akan larabawa malam yace fa hadha la yu'rafu ba a taɓa sanin wannan a tarihi ba bal al-ma'ruf khilafuhu bal abinda aka sani a tarihi shine abinda ya saba wannan wato larabawa ke yin nasara a kansu yayin da ausu da khazraj suka fafata yahuda wanda suke tare da ausu kuma ausu idan aka karya da su an karya yahuda da suke tare da su ko aka karya khazraj an karya yahuda wanda ke tare da da khazraj amma a ce yahudawa ta bangare guda larabawa ta bangare guda an yi karan batta kuma yahudawa sun yi nasara wai saboda sun yi tawassuli malam yace wannan ba taɓa jin shi a tarihi ba wallahu ta'ala qad akbara bima yadullu ala zalika Allah ya bada labarin abin da yake nuna irin haka فقال تعالى الله يتي وضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله يتي ضربت عليهم الذلة أن سيك يكسكنشي أكن يهوداوة aina ma kifo duk inda aka same su za a same su cikin kaskanci illa bi hablin min Allah ba za su taba fita daga kaskanci ba ko su samu kansu masu karfi sai idan sun yi riko da wata yarjejeniya ta Allah wa hablin min Allah ko wata yarjejeniya tsakanin su da mutane wato su a karan kansu ba su taba samun tsayuwa da kafafuwansu ba lokacin da suke tare da gaskiya Allah na tare da su a lokacin sun yi rinjaye amma layin da suka fito suka yi fada da gaskiya shikenan sai ya kasance ba su yi rinjaye ba yaushe suka yi rinjaye lokacin annabi Musa alaihi salam yayin da fir'auna yake gallaza musu uquba Allah ya aiko annabi Musa alaihi salam ya kubutar da su daga fir'auna fir'auna ya bi su da rundunarsa Allah ya halakar da fir'auna da rundunarsa cikin ruwa wannan shine nasarar da suke tun daga wannan lokacin kuma suka shiga yi wa annabi Musa rashin kunya duk sanda za a ce ga wani umarni shi kenan sai su ringa rutso ba su ce kaza su ce kaza su ba za su yadda da kaza ba su a yi musu kaza su ba za su yi kaza ba qur'ani cike yake fal da ba mu labarin ka irin waɗannan har lokacin da Allah ya ce da sun to ku shiga baitul maqdis annabi Musa alaihi salam yace udkhulul ard al muqaddasata allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasin to to ku shiga baitul maqdis in kun shiga ubangiji zai ba ku nasara amma sai suka tinje suka ce su ba za su shiga ba قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون shi zo ba za su shiga ba domin a cikin wannan gari na baitul maqdis akwai wasu mutane waɗanda suke masu ƙarfi madaka ƙato su za su shiga ba biha qauman jabbarin wa inna lan nadkhula hatta yakhruju minha kuma cewa aka yi su shiga cewa aka yi su shiga yaƙe su suka ce ba za shiga ba sai sun to an ce ku shiga ku fitar da su ku ce su fita fa in ya yakhruju minha fa inna dakhil in sun fita to za mu shiga to Allah madaukakin sarki yake ga mana qala rajulan qala rajulan min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim madkhulu alaihim albab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibuna wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin mutane biyu an ce da Haruna da Yusha suka ce ku shiga Allah ya muku alkawari in kun shiga za ku yi nasara kuma ku dogara ga Allah kar ku ji tsoro kada wannan girman da waɗannan mutanen ya ba ku tsoro girman banza ne قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا qa'id suka ce Musa mu ba za mu shiga ba har abada matukar mutanen nan suna garin nan ka je kai da ubangiji naka ku yaƙi mu za mu jira ku a waje idan kun gama yakin kun kore sai abu a gaya mana sai mu shiga a ƙarshe annabi Musa ya ce rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين كان شيء أبنجد sa su cikin tebuwa a sahara ubangiji cikin yaron ta muka shiga dare saboda haka a cikin wannan shekara arba'in da suka rika yin wato Galiliya a cikin Sahara a wannan lokaci ma har Annabi Musa alaihi salam ya rasu har Annabi Harun ya zo ya rasu sai a lokacin Annabi Yusha alaihi salam to haka Yahudawa suka ci gaba da zama cikin wulaƙanci har lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko Annabi Isa alaihi salam nan ma suka tibire suka ce ba su yarda da shi ba suka fito suka nuna masa kiyayya suka haɗa kai da daula ta rumawa wanda daular ruma a lokacin daula ke kama gudawa gunki suke bauta a lokacin daular rum ba a na Allah yahudawa suke rike da littafi suke da littafi da suke bauta wa Allah amma sai suka hada kai da daular rumawa saboda a yaki annabi isa alaihi salam ka duba wannan annabin Allah ne wanda ya zo da wani abu da yake gaskata naka bai zo da wani abu sabo wanda ya saba wa nasu ba injila da Allah ya ba wa annabi isa alaihi salam tana gaskata saura amma sai suka ya to gwara su haɗa kai da maguzawan daular umar da sarakuna a yaƙi annabi isa alaihi salam da mabiyansa suka zama yan leƙen asirin mabiya annabi isa alaihi salam a lokacin har ta kai daular ta rika kamo mabiya annabi isa alaihi salam ana kakkashe shi ma aka ce a kashe shi saboda saboda yana kira akan abu a daina bautawa allolin rumawa da yahudawa aka hada baki ake yakar annabi isa alayhi salam yahuda da daular rumawa take bautar gumaka to haka ake ta zawa mabiya annabi isa alayhi salam ba su samu kansu ba sai bayan shekaru ɗaruruwa lokacin da ɗaya daga cikin sarakunan daular rumawa musulunta ya zama kirista shine kurfanti a lokacin ne suka samu kansu karbar sarki ga wannan addini ya sa addinin ya karfi amma kuma bayan da Allah na shi bayan duk an lalata shi an shigar da aqidar yesu dan Allah ne Allah uku ne Allah ɗaya uku ne to a kuma wannan lokacin sai yahuda suka shiga uku saboda a cikin al'umma duk inda suke munafikai ne ba a zaman lafiya inda suna guri inda akwai su a guri to ba a zaman lafiya saboda haka aka dinga duk inda suka je aka tsangwame su aka tsane su a irin wannan fatattakar da ake musu ne har suka fado cikin ƙasar larabawa suka fado cikin shan suka fado madina suka zauni madina a nan ma da gulmace gulmace da hada fada ba abin da suka tsaye annabi ya bayyana suka zama tare da mushrikai akan ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka yi hadu da daular rumawa a zamanin annabi isa alaihi salam daula ta mushrikai akan ayyuka annabi isa haka suka yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma bayyana sai suka hada kai da shi dan ayaki ɗaya eh, suka hada kai da da larabawa mushrikai dan a yaƙi dan a yaƙi sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah yake gaba alam tara ila allazina utu nasiba min alkitab yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladina amanu ha wa yaquluna lil ladina kafaru haula ahda min alladina amanu sabila to duka kafirai sai su ce waɗannan kafiran sun fi shiryuwa sama da waɗannan mu'mina sai sa da hude a tarihin sa bai taɓa samun wani abu na nasara sai yara kudu da wani yasa suke ganin yanzu amerika tana cewa ba za ta kyale isra'ila za ta ci gaba da kare martabar isra'ila saboda da zarar aka bar ta to shi ke za a gama da guda nawa ne nawa ne da yahudi a duniya ta kaf ba su fi miliyan sha biyu ba ba su fi miliyan sha biyu ba duk duniya amma musulmi fa a duniya mun kai biliyan da rabi mun kai biliyan miliyan dubu da ɗari biyar amma miliyan goma sha biyu sun addabe mu har ta kai saboda yawan musulmi ka duba ko musulmin da ke zagaye da isra'ila kawai masar kawai sun doshi miliyan saba'in ƙasar masar kawai kasar iraki sun doshi miliyan miliyan talatin haka nan kasar syria sun doshi miliyan talatin to ko waɗannan kasashen ba za haɗe isra'ila ba isra'ila din nan gaba ɗaya da yahudan da yake cikin isra'ila ba na duniya duka ba wanda yake cikin isra'ila ba su miliyan uku ba ka gaba ko ta local government a kano ina jin dala ko <laughs> saboda haka yawan su bai fi miliyan uku ba a gefen su akwai kasar da take da musulmi miliyan 70 ita ce masar shi yasa abdulhamid kishf Allah ya ji kansa a ɗaya daga cikin hudubin sa yake cewa da wato larabawa da zamu yi tashin goron zamu inda kowane balarabe zai bi cikin cokali na ruwa a je ya zuba a cikin ƙasar isra'ila ai da ta saboda yawan musulmi da rashin yawan yahudawa to amma saboda kamar yadda Allah ya ce illa bi hablin min Allah wa hablin min nas hablin min nas a yanzu shine America da kasashen turai dan da kasashen turai su suka su suka kafa wannan muguwar gubar a wannan guri ce Isra'ila kasar Ingila ita ce ta kafa wannan sannan sauran kasashe suka ci gaba da renon wannan gubar yanzu America har bayan rantsar da da Obama abin da yake cewa ba za mu fa kyale America ta fuskanci hadari ita kadai ba za mu ci gaba da kare zaman lafiyar isra'ila saboda haka wannan makamai ma da aka yi ta kashe musu Ko kuma 'yan hamas ana cewa ka a bar su su mallaki ko da bindiga ka a yarda a shigar musu da ko da bindiga waɗannan kuma ana ba su jiragen yaƙi na sama da na ruwa da tankoki waɗancan kuma an ce kasu riƙe ko bindiga a ɓata bindiga daga hannunsu saboda sun ta'adda ne to shi ne Allah yake gaya mana cewa yahudu ba zai taɓa zama ba sai ya jingina da wasu masu ƙarfi to wanda ba zai iya zama da ƙawafun kamar yau ne za a ce wai har ya yaki da wasu ya yi nasara kamar yadda shi wancan ibn antara ya antaro taro tashi ƙaryar wato ai har ma suna fada da larabawa har suna cin nasara in sun yi tawassuli وشين ما لا يكي فاليهود من حيث ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس لم يكونوا بمجردهم ينتصرون يهودا ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya sa musu kaskanci duk inda aka gansu ba sai in sun yi riko da wata yarjejeniya daga Allah ko wata yarjejeniya daga mutane lam yakunu bi mujarradihim su kadai su a karan kansu su yi nasara la ala al-arab wala ala ba za su yi nasara ba ga larabawa ba za su yi nasara ba ga wasu daga cikin larabawa wato ba za a bar yahudawa kai a yanzu haka da za a bar yahudawa da yan hamas a kyale yan hamas kada a dinga yi musu kisan mulmuke a kyale yan hamas a bar su yadda kowa yake zuwa ya nemo makami su ma su je su nemo makami ai da yanzu maganar kasar isra'ila babu ita ta kare yan hamas wannan yan tsirarin sojoji kun ga hamas nawa ne gaba ɗaya gaza mutum miliyan ɗaya da rabi a wannan ɗan zirin to cikin miliyan ɗaya da rabi ɗaya nawa ne soja matasa ne kuma yawancin su shekara ashirin ashirin da biyar talatin yara ne yawancin su ba su yi auren fara ba to ka duba duk irin kubi da aka yi musu da dabaibayi da aka sa musu da kahon tsana da aka sa musu a ko duniya kasashen larabawa yan uwan ka duba duk da haka wannan fafata da aka yi ta kwana ashirin da zuwa da hudu ka duba mai isra'ila ta ɗauka a jikin isra'ila ta fita da bakar kunya banda barna da kashe yara mata da rufau na gidan daji da masallatai da asibitoci da makarantu da kan hanyoyi da ta dinga yushewa suka dinga haƙewa da ainihin yayyanke gonaki na mutane banda wannan ba abin da sai bayan an gama qata'ibul qassam su ne rundunar ɗan hamas abinda suka fito suka yi bayanin an kashe musu na soja duk tsawon wannan kwanaki ashirin da uku ana bama-baman wuta ta sama ta ƙasa ana amfani da wasu miyagun makamai da aka haramta amfani da su a duniya duk da wannan abinda kawai aka kashe musu a sojojin su mutum arba'in da tara su ba kuma sun kashe wani adadi mai kama da haka a cikin sojojin Isra'ila duk da Isra'ila ta lullube ba ta faɗa sai da ta ce an jikkita to jikkita wannan fa wata jikkita ba a tashi sai an jikkita mana sojoji sha biyu haka suka rika faɗa an jikkita goma an jikkita uku an to yawanci jikkita ne wasu ma da Isra'ila ita da kanta saboda rashin iya yakin ma suka kashe sojojin nasu akwai soja goma sha biyu da jiragen saman Isra'ila ne suka yi musu abin kuma da yan Isra'ila ne yadda su yan Hamas suka rika yi musu shigo shigo ba zuci ai sai sa suka fice gaba daya ana da san ma wai da za su dan kokkoma gefe ne su su dan ja daga su ce ba za su fita da garin ba ashe ba zai yi ba dole suka fice gaba daya sun fita saboda in aka shiga Hamas yanzu a ga in aka shiga Gaza ɗan suna nan suna ta waɗannan da aka ce an shiga domin a ga ƙarshen su a kawo ƙarshen su a kawo ƙarshen rokin rokin da ake harba Isra'ila har aka gama wannan yakin na kwana 23 rokin rokin din nan ba a dakatar da harba shi Isra'ila kusan kullum za a harba daga 20 zuwa 40 kafin a gama tun harba rokin ya kai 900 karnukan farautar isra'ila daga cikin laraba suka ce a ah, ina yan hamas suka samu wannan makaman da suka yi firjiya tsawon 20 kwana 23 suna fada da daular da ake ganin cikin gabas ta tsake gaba daya ba daular da ta kai ta makamai ba daular da ta kai ta soja mai tireni ina suka samu makaman da suka iya turjiya na tsawon kwanaki 23 kuma aka fita aka kyale su haka karnukan farautar isra'ila kenan wasu daga cikin 'yan kungiyar fatar suka fara irin wannan tambayar abin ya ba su koyo to kuma taimako ne daga Allah wallahi ba wasu makamai bane inda suna da makaman yadda ake magana ai da wannan yaki ai ba za a kai haka ba ba su da makamai irin wanda yan taliban suke da shi yan taliban sun gaji tsohuwar ajiya ta makaman tarayyar su take tarayyar soviet saboda haka suna da suna da makaman harbo harbo jiragen sama amma yan hamas ba su da shi yan bindigogi ne sai wasu da mabaman da suke yin su lokali da su ne ba aka sha wannan kurar aka yi wannan kirkiyar kuma wannan shi zai nuna Allah ya karɓa addu'ar musulmi an wasu cewa za a share gaza daga hamas gaba ɗaya a dawo da su mahmud abbas abu mazin a bayan tanka irin yadda aka yi su allawi a iraki haka aka yi sa zai yi sai ga ita Isra'ila ita kanta ta janye ta fita yan Hamas suka dawo suka ci gaba kashe gari suka ci gaba da bada hannu a titi ba abin da ya canza an dai ta muku gida abin nan duk ofisoshin su na yan sanda an amma kuma su kuna to yanzu ma sun ƙara bubbuɗe wasu gurare ofis ofis na taimakawa jama'a su yan Hamas kuma ana ganin cewa bayan yakin abinda aka yi da aka yi an yi san cewa jama'ar gari za su tsana hamas su ce hamas kun dawo mana kamar wanda wani ya ce mun to to malam a yi irin abin nan ta bahaushe mana faɗan da ya fi ƙarfin ka kamar da shi wa ta da ce to a wannan bai fi ƙarfin ku ba shekara shekara yanzu sittin tun alif ɗari tara da arba'in da takwas ake wannan ba ta kashin shekara sittin har yanzu a wurin su ba ina za ta yafi ƙarfin ku waɗanda ya fi karfin ka idan ba za a daɗe ba kai ma za ka san ya fi karfin ka amma abin da aka ta fafata da da kakannin har yanzu ya zama jikokin ne suke suke ci gaba to saboda haka ba yahudi aka kyale shi shi kadai ba zai ba zai kai labari ba zai kai labari yakin da aka yi na tara da da takwas tsakanin larabawa tsakanin larabawa da yahudawa a lokacin sai da sojojin larabawa sai da suka danna wasu sun kusa shiga kal'abi suna ta kore yahudawa a lokacin da kasashen duniya suka kai in aka kyale fa za su kare isra'ila na shi ne aka kawo musu agaji shi da aka kawo musu agaji sannan kuma daga baya sai aka ce a tsagaita wuta a yi sulhu a lokacin jamal abdullah to shine ibn taymiya yake cewa Allah ya jefa musu kaskanci duk inda aka same su ba za su taɓa yin nasara ba ko su samu ƙarfi illa bi hablin min Allah wa hablin min an-nas sai da wata yarjejeniya tsakanin su da Allah ko kuma da mutane ibn tabi'a ce to waɗanda suke da irin wannan yanayi lam yakunu bi mujarradihim yantasiruna la ala al-arab wa la ala ba za su taɓa cin nasara ba su karan kansu akan larabawa ko akan wasu larabawa wa inna ma kanu yuqatiluna ma'a hulafaihim qabla al-islam suna yin yaki ne amma tare da ƙawayensu yakin kawanci kamar yadda yanzu ake taimakawa isra'ila kusan duk duniya ake taimaka mata hatta larabawan duk sun ita suke taimakawa والذلة ضربت min من حين بعث المسيح عليه salam an sanya musu wannan kaskanci tun lokacin da Allah ya aiko Isa almasihu alaihi salam fa kazzabuhu suka karyata shi qala ta'ala Allah ce ya Isa inni mutawaffika ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة Allah ce ya isa ni mai karɓar ranka kuma mai ɗaukaka ka zuwa gare ni wa mutahhiruka min allazina kafaru kuma mai tsarkake ka daga waɗanda suka kafirta wa ja'ilul ladina tabauka kuma ni mai sanya wanda suka bi ka ne mabiyanka fawqa kafaru sama waɗanda suka kafirce maka ila har zuwa ranar kiyama tun daga wannan lokacin Allah ofishin sarki ya alkawarin zai sanya kafirai waɗanda suka kafe cewa annabi Isa a ƙasa ya sanya wanda suka gaskata annabi Isa a sama to haka aka ta gallaza musu bala'i suka yi ta ganin abubuwa iri-iri a wanda farkon suratu isra ya gaya mana irin yadda ubangiji yake gaya musu فإذا جاء وعد الأولى فما بعثنا عليكم عبادا لنا ولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم فأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليصبروا ما علوا تكبيرة أتى ربكم أن يرحمكم فإن عدتم udna wa in uttum duk sanda ba yahude ya nuna girman kai bayan ubangiji ya taimake shi ta hanyar jama'a da suke tare da shi to ubangiji kuma zai taimaka wa wasu bayan Allah a kansa sai yasa wasu malamai suke cewa karshe karshen wannan ayoyin wani abu ne da bai bayyana ba sai nan gaba za a gan da Allah yake cewa wa idza jaa wa'du al-akhirati li wujuhakum wa li al-masjida kama dakhaluhu awwala marra wa li ma 'alaw tasdira ma a din nan wasu suna ga gine-ginen da yahudawa suke ta yi ne a baitul maqdis suna ganin kamar sun kama kasar to za a samu waɗanda za su zo su yi kace-kace da su da yahudawa sannan kuma duk wannan gine-ginen su rufe shi yaƙi da yahudawa ba zai zo ƙarshe ba har sai lokacin da musulmi zai rika yaƙar da yahudi dutse yana cewa zo ga bai yahudi bayan ta kashe shi itaciya tana cewa zo ga bai yahudi bayan aka kashe shi sai wannan lokacin ya zo haka kakka yi tsammani akwai wani lokaci da larabawa za su iya karɓar kudur daga hannun da yahudu ta koma hannun musulmi in ka yi wannan tunanin to ka manta da hadisan da suke nuna cewa wannan yakin zai zo nan gaba za a yi shi wasu malamai suna cewa shine lokacin bayyanar annabi isa alaihi salam ko almahdi alaihi salam a lokacin ne za a samu wannan yakin a yi kasa kasa da yahudu har ya kasance hatta duke hatta bishiya in banda shajaratul gharqat ko wata bishiya da ake kira shajaratul gharqat ita ce kawai wannan bishiya za ta taimaki mai ita ce kawai za ta yi shiru ba za ta wani asirin da ya ba shi yasa yanzu a Isra'ila babu bishiyar da take da daraja irin wannan bishiyar ita take shuka ko ina Allah ya ce wa qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallahi ya ku mu'mine ku zama masu taimakon Allah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina kamar yadda annabi Isa dan Maryam ya ga wa hawariyawa man ansari ila Allah suwaye masu taimako na zuwa ga Allah wato suwaye za su taimaka mun wajen yada addinin Allah qala al hawariyuna sai hawariyawa suka ce nahnu ansarullah mu ne masu taimakon Allah wato masu taimakon addinin sa fa amana ta'ifatun min bani isra'il sai wani bangare daga cikin bani isra'il suka yi imani da annabi isa wa kafara ta'ifa wani bangare kuma suka kafirce fa ayyadna allazina amanu ala aduwwihim sai muka karfafa waɗanda suka yi imani muka ba su nasara akan abokan gaban su fa asbahu zahirin suka waye gari su ne masu rinjaye wato tun a wancan lokacin Allah madaukakin sarki ya sanya yahudawa su ne waɗanda ake rinjaya su ne a ƙasa ya sanya kuma mabiya annabi isa alaihi salam wanda su zaka da shi su ne a sama وكانوا قد قتلوا يحيى بن زكريا يهودا واسن كسن سن كشي النبي يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء سن كشي أن باوا دبن دبن بن ودن قال تعالى الله يكيمنا وظلمت عليهم الذلة أن سيامك كسن والمسكنة دعينه الملاقين وباؤوا بغضب من الله فكتوما دون هشي لدى الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله wannan ya faru gare su saboda kasancewar su suna kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq bighairi alhaq suna kashe annabawa ba bisa gaskiya ba zalika bima asaw kanu yatadun wannan ya faru gare su saboda saban Allah da suka yi kuma suka kasance mutane ne yan ta'adda saboda ta'addancin su da ketare iyakokin Allah da saban Allah da kashe annabawa wannan ta sa ubangiji ya sanya musu kaskanci da wulakanci a duk inda suke a duniya فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره في حياته وبعد موته يقسمون بذاته بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته فكيف يقال في دعاء المخلوقين الغائبين والموتى وسؤالهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم وقد قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون يدعون الملائكة يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وأزير وغيرهما فنهى الله عن ذلك وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه وأنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله عنهم وقد قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا وأن يتخذ عيدا وقال في مرض موته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم, أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا أخرجاه في الصحيحين وقال اللهم لا تجعل قبري وطنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه مالك في موطئه وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وإن إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله متفق عليه وقال لا تقول ما شاء الله وشاء محمد بل ما شاء الله ثم شاء محمد وقال له في بعض الأعراب ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وقد قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وقال تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء وهذا تحقيق التوحيد مع أنه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وأعلاهم منزلة عند الله وإنا ga ko ba a wai daga jin wa qala Allah ta'ala wa qala rasulullahi wa qala Allah ta'ala wa qala rasulullahi ya isa in ba littafa ahlus sunna ina zaka ji wannan malam ya ci gaba da cewa fa idza lam yakun sahabatu ya koma kan gabar maganar sa ko matashiyar da yake magana akan ya gama magana akan wancan hadisi ko wancan riwaya ta shi Abdul Malik ibn Harun ibn Antara yace fa idza lam yakun as-sahabatu ka Umar ibn al-Khattab wa ghayrihi idan ya kasance sahabbai kamar Umar dan Khattab da wani Umar dan Khattab Allah ya kara musu yarda ba su kasance ba fi hayatihi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin rayuwarsa sallallahu alaihi wa sallama wa ba'da mauti da da bayan rasuwarsa yuqsimuna bi zatihi ba su kasance suna rantsuwa da zatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba bal abinda aka sani kawai inda ma kanu ya tawassalu da bifa'atihi aw bi shafa'atihi sun kasance suna tawassuli ne da da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna tawassuli ne da shafa'a ta shi wato da addu'arsa zai ce ya rasulullahi ga abinda muke cika roƙa mana Allah ko kuma su yi mata da'a su roƙi Allah ubangiji madaukakin sarki ya ba su ladan wannan da'a da suka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam shi da abinda aka san suna yi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsinkanin su da bayan ya bar duniya abinda aka san suna yi kenan waɗannan kuma su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka fi kowa sanin martabar sallallahu alaihi wasallam fa kaifa yuqalu fi du'a'il makhluqina al-ghaibina wal mauta to idan haka san wancan shine yanayin da sahabbai suka rayu a kai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata irin magana kake ga za a faɗa dangane da wanda zai kirawo wasu mahalukai waɗanda suke ba sa gaban shi ba sa tare da shi ko ya kira waɗanda ma sun bar duniya ya ce su agaza masa su taimaka masa lokacin da yake magana nan ko dai ba sa tare da shi shi yana nan su suna bagadaza ko kuma ko shi yana da rai su kuma suna ƙasa da su amma kuma yana kiran su yana neman agaji a gurin su yace to me kake tsammanin za a faɗa game da rai irin wannan aiki ga dai yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance tare da manzon sallallahu alaihi wasallama lokacin yana da rai bayan mutuwar sama ga yadda suka kasance suna yi ya tawassalu da bi'atihi aw bi shafa'atihi fi hali hayati yace fa kaifa yuqalu to me kake tsammani za a faɗa fi du'a'il makhluqina wajen kiran waɗansu mahalukai na waɗanda ba sa tare da mutum wal mauta ko kiran waɗanda suke sun riga mu gidan gaskiya وسؤالهم من ال... وسؤالهم da kuma ne tambayar wato a su wani abu min al-anbiya wal mala'ika daga cikin annabawa suke ko daga cikin mala'iku wa ghairihim ko wani wato salihan bayin Allah wa qad qala ta'ala ga abinda Allah yake cewa ulil allazina ulil allazina min dunihi kace da su ku kirawo dukkan waɗanda kuke riyawa ba Allah ba fala yamlikuna kashfa wala ba za su mallaki yaye muku wata cuta ta riga ta faru gare ku ba wala tahwila basu mallaki kuma kaɗe muku wata cuta wacce bata sauka ba wato in ta riga ta sauka ba za su iya yaye muku ba wacce kuma bata sauka ba ba za su iya kaɗe ta su hana ta sauka ba ulaika allazina yad'una waɗannan da suke kira suna bauta musu yabtaguna ila rabbihimul wasila su kansu suna neman tsani ne wanda zai kai su ga Allah ayyuhum aqrabu cikinsu wane ne yafi kusa wa yarduna rahmatahu kuma suna fatan rahamar ubangiji wa yakhafuna azabahu kuma suna tsoron azabar ubangiji ma'ana suna bautawa Allah da fukafukai da guda biyu fiffiken raja da fiffiken alkhawf inna azabar rabbika kana mahzura lalle azabar ka ta kasance abu ne wanda yake abin jin tsoro kana ba'ifatun min as wasu malamai daga cikin magabata suna faɗa dangane da fassara wannan ayar suka ce kana aqwamun yad'una al-mala'ikata wal anbiya wasu mutane suna bautawa ko suna kiran mala'iku da sunan bauta suna kiran annabawa da sunan bauta kalmasih kalmasih wa uzayr wa ghayrihima kamar annabi isa almasihu kamar annabi uzairu kamar wasunsu suna kiran su da sunan bauta musu wana Allahu an zalika sai Allah ya hana su wannan ce ku daina kiran waɗannan mala'iku ku daina kiran waɗannan annabawa واخبر تعالى ان هؤلاء يرجون رحمه الله allah ya ba da labarin cewa su ma kuke kiransu a matsayin ababen bauta su ma fa Allah suke nema fatan su ne rahmar Allah wa yakhafuna azabahu kuma suna jin tsoron azabar Allah wa yataqarrabuna ilayhi kuma suna neman kusanci zuwa ga Allah wa annahum la yamlikuna kashfa dhurri 'ala da'ina kuma ba su mallaki su yaye wata cuta ga su waɗanda suke kiransu ba wala hu anhu. ba su mallaki su kawar da cutar ba idan bata sauka ba daga kan waɗannan da suke kiransu kuma ubangiji yana cewa ma هنا سوى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب hikima bai kasancewa ga wani mutum dan ubangiji ya bashi littafi ya bashi hukunci wan nubuwata ya bashi annabci sun yaqulu lin-nasi sannan ya fito yana cewa mutane kunu ibadan li min dunillahi ku zama masu bauta mini ba Allah ba walakin sai dai ya ce kunu rabbaniyina ku zamo malamai na Allah ku zamo na Allah ba ya ce wa mutane ku rika bauta min ba sai dai ya ce ku zamo mutanen kirki mutanen Allah ku zamo masu tarbiyya masu biyayyar Allah bima kuntum tu'allimuna alkitaba da abinda ko kasance kuna karantarwa na littafi wa bima kuntum tadrusuna da abinda kowa kasance kuna karanta wato abinda zai faɗa wa mutane kenan babu wani annabi da Allah ya taba aikowa a doron ƙasa da ya fito ya a bauta masa ba Allah annabawa sai da suke a bauta wa Allah ayi ilimi a san Allah a bauta masa abinda suke faɗa kenan wala ya kuma an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba sannan ba zai umarce ku ba ku riki mala'iku da annabawa iyayen giji wato ba zai ce ku bauta masa shi a karan kansa kuma zai ce ku bauta wa annabi ko ku bauta da wani mala'ika ba a ya amuru bil kufri ba da in antum muslimun shin zai umarce ku da kafirci bayan kun kasance musulmi bayan kun zan musulmi kuma zai zo ya zaku ya ji mai da ruwa ashe kaga duk kirkin mutum in ya ce da kai ka bauta ma wani ba Allah ba to so ke mai da kai ruwa kuma kafirci yake kan zuwa gare ka zaka ba za a samu mutumin kirki ba kuma yana kira zuwa ga ta kafirci sai dai ka ji ya kira zuwa ga tauhidi duk wanda yake malami da Allah to ba zai kirawo abauta masa ba sai dai ya ce abauta wa Allah kuma duk sanda za a yi wani abu na shirka dangane da shi to sai kokari ya fadakar da mutane ba zai taba kyale su su dore akan shirka ba tare da ya san cewa wannan abin shirka ne kawai yana jin girman yana jin dadin ana girmama shi ya san abin da ake masa Allah kawai ya kamata a yi wa amma ya rubu ya ja bakin sa ya shuru ba za ka samun na Allah ya wannan ba wanda duk ya san ana bauta masa kuma ya yi shuru to wannan mutum shi kansa batacce ne mutumin kirki bane shi yasa ba za ka taba samun waliyi ba kuma ya ce a bauta masa wanda duk kaga ya nuna a bauta masa ba waliyin bane sai dai ya zama waliyin shaidan amma ba na Allah ba shi yasa za dukkan bayan Allah na kwarai ko da daga baya an zo an yi musu kare zai za ka samu akwai su kare masu kuskure su faɗi gaskiya dangane da su kamar da muke faɗa irin annabi Isa alaihi salam an zo an yi da'awar bauta masa an yi da'awar uluhiyarsa an yi da'awar buluwar salin shi dan Allah ne amma alqur'ani ai bai bai bai ba sai da ya kare wannan da ko karara ya gaya mana cewa ubangiji madaukakin sarki lokacin da zai fice annabi isa alaihi salam an taqul lin nas takhuduni wa ummi ilahin min dunillah سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي به بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب أكنت لهم إلا ما أتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيت كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد هذا Allah madaukakin sarki da ba mu ko kusa da mu dan mu san cewa rana gobe kiyama annabi isa zai fita ba zai ba za a kama shi da laifin abin da wasu yanzu suke yi ba ba ka dukkan mutanen kirki wanda aka yi musu rai waɗanda ba su suka faɗa ba muna misali a kurkusa zan ce kurkusa cikin wannan al'umma irin su so abdulkadir jelani mun sha faɗa a wannan majalisi shekaru uku da suka wuce mun yi rogon tarihi na shi a kadar a wannan majalis muka faɗi irin karantarwarsa ba mu ce ba ya da kuskure ba dukkan ɗan adam yana da kuskure kamar yadda kowane malami za a iya samun abin da ke daidai za a iya samun abin da ke kuskure tare da shi musamman shi a littattafansa ana samun hadisai da dama waɗanda suke basu inganta ba saboda ba wannan ne fagensa ba akwai irin wannan a cikin littafin sa alguniya da yawa amma kuma suna ganganu kuma da yawa waɗanda suka saba wa koyarwa da suka saba wa abin da yanzu ake koyarwa da sunan mun faɗi wannan saboda haka muka talalata a wancan lokacin cewa abu kadir jelani mu abu mu bawan Allah ne mutumin kirki muna sa kyakkyawan tsammanin yana cikin waliyan Allah muna masa wannan tsammanin muna masa kyakkyawan da to irin wannan mun faɗi wannan kamar sanda muke fara karatun alwasiyatul kubra muka yi magana akan adi musafir adi musafir lokaci ɗaya suka yi da da shi abdul qadir lokaci ɗaya suka taso lokaci ɗaya suka yi ta sha'anin bauta da da da da karantarwa da tarbiyya ta al'umma to amma shi ma daga baya mutanensa sun kuzuzuta lamarinsa shi ma ibnu taymiya da ya rubuta al al kubra yayi tsokaci akan wannan ce shi wannan abin musafir mutumin kwarai ne amma ga abin da sa suke yi da sunansa to haka za ka samu duk wani mutumin kirki ko da za a samu su kauce layi suna jingina wani abin da ba shi ya faɗa ba ba karantarwarsa ba to kuma a gefe guda za a samu wasu masu kare shi suna fito da gaskiyar lamarin to shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zama shi fi kowa kare tauhidi saboda shi ne limamin masu tauhidi ya zama shi ya fi kowa kare tauhidi a rayuwarsa ya fi kowa sanin Allah baka dukkan wani abin da yake haƙƙin Allah ne ko mun kankantar sa a idan mai magana ko a idan mai aikatawa idan ya ga zai ba zai zai ba annabi sallallahu alaihi zai bashi wannan haƙƙi annabi sallallahu alaihi zai taka masa miki ko kusa ka shiga kai kai haƙƙin Allah ne ba haƙƙi na bane tare da cewa duk duniya ba wanda ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam martaba da daraja a gurin Allah amma a matsayinsa na bawan Allah yana nan wannan matsayi babu wata rana da wannan matsayi na wannan riga ta zamanto wasa bawan Allah ta rabu da jikinsa yana nan a wannan matsayi shi yasa ibnu taymiya ce wali hada naha annabi sallallahu alaihi wasallam an yuttakhadha qabruhu masjida a dalilin haka ne manzo sallallahu alaihi wa sallama ya hana a riki masallacinsa a mayar da masallacinsa kabari a kabarinsa masallaci to yadda za a rika zuwa ana sujada ana sallah a kabarin masallaci a rika yin haka a daidai kabarinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai yadda ba wa an yuttakhadha ida ko a mayar da kabarinsa ya zama kamar idi kamar biki da shekara za a je da sunan biki a yi taro saboda a ciki ya san a cikin al'umma ta akwai wanda shedan zai tsare musu zuciya ya ainihin buga su da sunan kan manzan Allah ko wani abu su je su rika yin abin da manzan Allah sallallahu alaihi sallama Allah ya aiko shi ya yaka zai suna yin wannan a gindin kabarin sai ubangiji ya taimaka bayan annabi ya yi wafati sai aka binne shi a ɗakin na Aisha babu wanda tun zamanin sahabbai ba ba kowa yake da dama shiga ɗakin ba sai wanda ya je nemo izini a na Aisha ta ce a bashi dama shiga to ubangiji ya yi masa wannan katanga daga tun ma lokacin sahabbai na da ya zama na muhaɗin bi arba'ati aswa katanga guda hudu ta kewaye shi ba wanda zai shiga gurin bare ya ci kasar bare ya haɗa babu wanda zai yi wannan bare ya sujjada akan akan kabarinsa sallallahu alaihi wasallam dan yanzu kun me kuke tsammanin da a ce kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a fili kowa da kowa da abin nan da yanzu sun haƙe gurin wallahi da gaba ɗaya da sun haƙe sun yi rabi sai an zo ana cewa ina ne kabarin an rasa dan duk wurin da ya gaba ɗaya sai sun haƙe shi da kuma sunan san manzan Allah tare da cewa shi manzan Allah shi yake hari kada a kuskura a yi wannan ka duba duk da wannan katanga da wannan garu da waye da waye da waye yanzu wani in ya je maimakon ya kalli alƙibla ya yi sallah raka'a biyu sai ya kalli kabarin sai ya sa alƙibla baya ya ba wa alƙibla baya sai ya kalli kabarin maimakon ka yi abin da manzo ya koyar ka samu lada na biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka juya gaban ka galas kai raka'a biyu na fila ga ga Allah madaukakin sarki ka roƙe shi bukatun ka maimakon kai haka sai ka ga cewa a Allah ba zai maka ba kai mutum sai ce a ai shi ba so ya tafi kai tsaye gare ya biyo ta hannun manzo in ya bi kai tsaye ba zai samu ba amma in ya biyo ta hannun manzo zai samu to kuma abin da kake yi dinnan kana kusa ta manzan ne da yana da rai da ya sa an daka ka yanzu abin da kake yi rushe masa addinin kake yi annabi kana fi maradi mautihi kafin rasuwarsa da kwana biyar kafin kwana biyar ya bar duniya yake cewa la'anatul bani ala yahud wan nasara Allah ya tsine wa yahuda da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sun mayar da kaburburan annabawan su masallatai Allah ya tsine musu Allah ya tsine musu haka maza Allah rika faɗa yana kwance rashin lafiyar da ita daga ita bai tashi ba aikin yahudu ne da nasara maza Allah ya faɗi wannan hadisin yana cikin bukari da muslim hadisin aisha Allah kara masa take cewa yuhazziru ma sana'u yana faɗar wannan dan ya gargadi al'ummarsa daga irin aika aika da yahuda suke kasu kwaikwaye su amma da yake duk inda aka ce an hana abu sai ka samu komai in kana so ka samu ka ayi abu to kace ka hana da zarar kace ka hana to sai ka gama mai masu yin suna suna kokawa ba an ce ka ayi ba kullu mamnu'in marghubun fi kullu mamnu'in marghubun fi da an ce an hana sai abin nan akwai turawa da suka taɓa gwada wannan wannan nazariya din ta kullu mamnu'in marghubun fi yara ne ake kawo musu inabi da safe irin abin nan a ah, zabibi ke ba su zabibi ake ba su wani abin nan a ah, busasshen mangoro da aka soya so da busasshen mangoro da zabibi to da da ba ruwan su da wannan zabibi a ka zabibin ba su ci ba yara ne yan nazari su kulli sai dai su ci wannan mangoro da aka fere shi aka soya shi shi suke wataƙila ko don zaƙin su ka yaro na kan zaƙi ba ma zabibin ma yana da zaƙi shi kenan sai aka ce to bara a gwada sai aka fara ce musu to idan an kada break an kada tara ba a yadda kowa ya ci bibi ba ba a yadda kowa ya ci bibi ba eh ba a yadda kowa ya ci bibi ba sai dai ya ci wannan mangwaran wanda daman shi suka fi kowa ya ci wannan mangwaran shi kenan aka ci shi zabibi za a ci amma sai saura minti biyar a tashi za a kada a zo a ci to da an zo an yi tara yara suna ta halalan zabibu so so ake a kyale da an dawo aka ci gaba da karatu yara jira take saura minti biyar a yi da an buga sai su gansu a guje za a je a ci zabibu sai ga aka zo har a sakai ana aje ga zabibin ga abin nan sai a sa wani yaro mai dan a ce kakka bari abin nan sai an zo sai da yaro ya ya ya faki idan ya kai hannu sai a dace shi yanzu wata wace shi sai ya ci wannan sai wata rana da aka buga tara sai aka ce yau kowa zai iya cin zabibi haɓɓa rudududududu aka dinga gudu suka dinga ture ture wannan ya dumbuzo ce ya dumbuzo dubu wannan ya zo dubu dubu nan da nan suka ci da fa ba sa so amma saboda yanzu an ce ka a ci kawai sai sai suka ji kuma shi shi kansa eh to ko irin sunan nan ne na banza ake faɗa musu in ya nuna ba su an fi faɗa masa amma in ya dake sai ga an amma da yara ya nuna ba ya so ya jawo kansa وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد من الله صلى الله عليه وسلم yake cewa ya ubangiji kada ka mai da kabari na kamar wani gunkin da ake bauta masa yace fushin Allah ya tsananta ga wasu mutane waɗanda suka mai da kaburburan annabawansu a matsayin masallatayya rawahu malik fi muwatta'ihi imam malik ya rawaito wannan hadisi a cikin muwatta wa qala haka nan manzo sallallahu alaihi wa sallam yace la tuqruni kama aqratin nasara isa ibn maryam kada ku rika kambama ni ku kuzuzuta ni kamar yadda nasara suka ta isa dan maryam inna ma ana abdu ni kawai bawa ne na Allah faqulu sosai ku ce min abdullahi wa rasuluhu bawan Allah manzansa ma'ana in kuka faɗi wannan to kun faɗi abin da yafi komai yabo gare ni muttafaqun alaihi wannan hadisi a hadisi ba cikin muslim hadisin abin da bukari ne rawaito shi ba muttafaq bane bukari kawai shi rawaito shi babu shi a muslim wannan muttafaqun alaihi kuskure wa qala haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace la taqulu ma sha Allah wa sha Muhammad la taqulu kada ku rika cewa ma sha Allahu wa sha'a Muhammad in Allah ya so kada ku ringa irin wannan zance ku ringa magana da irin wannan siga bal ma sha Allahu thumma sha'a Muhammad ku ce in Allah sannan sallallahu alaihi wato kada ku rika gwama mashi'ar Allah da mashi'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam a guri guda tamkar daidai suke a daraja mashi'ar Allah ce gaba sannan mashi'ar makhluki ta biyo baya liman sha'a minkum an yastaqim sai ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah haka mashi'ar bawa tana zuwa ne bayan mashi'a ta ubangiji to amma in ka ce ma sha Allah wa kai amfani da wa sha'a fulan to kamar ka ba mashi'ar su ka ba ta matsayi daya wanda wannan shirka ce ga Allah shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ku rika faɗan haka hadisi ne da yazo ta fuskoki daban-daban da Yahudawa suke cewa ku dai mutane ne da Yahudawa suke cewa ku sahabbai ku mutane ne wato mutane ne na kwarai ba dan kuna shirka ba suka ce mai kuna cewa ba sha Allah ko sha Muhammad sahabbai suka suka ga manzo Allah ga fa abin da Yahudawa suka ce maza Allah ce sun ga muku gaskiya kada ku sake cewa ma sha Allah ko sha Muhammad ku ce ma sha Allah ma sha Allah yahudawa sun yi karatu kun san wani yahudawa ba da jahilci suka yi ta ba sun yi ta ne kan ilimi wa nasara sun suka ɓace saboda jahilci amma banda yahuda sai za a ka kiristanci wato sai ka rasa mai addini ka ga yau ana waka gobe ana wani hure-huren kyanda ka rasa mai addini a ciki hmm. ana wasu maganganu da ka rasa kan wato in an fassara maka babu sai ka sa gane me yake cewa وقال له بعض العرب wani da kawai ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah wa shi'ta in Allah ya so ka so manzo Allah bai bari ya karasa magana sa sai da katse shi yace aja alta ne lillahi liddat ka mai da ni kiri ga Allah ka sanya ni kishiya ga Allah bal ma sha Allah wahda ce in Allah ya so shi kadai domin in Allah ya so to ba kuma mashi'ar wani da za ta hana ta Allah in har Allah ya so to shikenan dole musallama وقد قال تعالى أن أنا سوى قل كجاء مثل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ni ban mallakar wa kaina wani amfani ko cutarwa ba illa ma sha Allah ya same ni na amfani ko abinda Allah ya same ni na cuta walau kuntu a'lamu ghaiba da ce na san gaibi na san zai faru nan da in an juma lastakartu min alkhairi da na yawaita alkhairi da duk abin zai jawo wa mu'min da al'umma ta alkhairi da bai je wani yaki har aka yi galaba a da a uhudu ba za a yi nasara akan su ba da ya san cewa menene yake faruwa nan da in an jima waɗannan mutanen guda hamsin da ya ajiye a kan jabal rumat da ba su zai ajiye ba sai ya ajiye waɗanda ba abin da zai ja su saba masa amma bai san gani ba ya ce lastaktartu min alkhair wa la mastani as-su da babu wani abu mara kyau da zai same ni وقال تعالى التي قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا ka ce ban mallaka wa kaina wata cutarwa ko amfanarwa ba haka nan wa qala ta'ala Allah ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lalle kai ba ka shiryar da wanda kake so ubangiji shine yake shiryar da wanda ya ga dama wa qala ta'ala haka nan Allah ce laysa laka min al-amri shay'un babu wani abu na al'amarin da yake na al'amarin waɗannan mutane kafirai da yake hannunka komai na al'amarin sai na hannun Allah in ya ga dama su shiryu in ya ga dama kuma ba za su shiryu ba wa hadha tahqiqu tauhid wannan shine tabbatar da tauhidi shine ta tauhidi ma annahu sallallahu alaihi wa sallama akramul khalqi ala Allah tare da cewa shi manzo sallallahu alaihi wa sallama shi yafi kowa karamci shi yafi kowa martaba a gurin Allah wa a'lahu manzilatan inda Allah shi yafi kowa mafi daukakar daraja a gurin Allah duk da haka ga irin maganganun da yake faɗa dangane da kanta to ina kuma ga wani wanda bai taka wato martabarsa ba ta taka kara ta karya ba in aka kiyasta ta da musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam martabar sa ba ta kai martabar ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ina gare shi shi kuma zai iya daukan wani haƙƙi na bauta na Allah ya ba wa kansa kuma a sadu da azika masa wuya ba zai yiwu ba shi yasa babu yadda za a yi ka ce ga wanda ya san sunna ya san tauhidi ya zo ya yi bid'a ko ya zo ya shirka ya saurare ka ba zai yiwu ba saboda ya yana ganin karewar kasancin kenan wato karewar kasancin dan adam a duniya ya shirka ko me dan adam zai yi in bai kai shi bai kai shirka kasance ba shirka ita komai zama kasance kuma duk wanda yake shirka ga Allah sai ka samu duk a cikin lamarin sa akwai hauka akwai rashin hankali a ciki ba yadda za a yi mai shirka kuma ka same shi ta ko ina ya zama kalili da tsatsi ba zai yiwu ba tunda ya jahilci ya kasa gane Allah da girman Allah da hakkin ya kasa gane wannan duk da yawan hujjoji da dalilai wanda suke ga sunan barkatai a rubuce ko kuma a fili wanda zai iya gani amma duk da wannan hujjojin ya kasa fahimtar girman Allah yake shirka to ina kuma zai gane mutuncin wani ba zai yi ba shi yasa babu yadda ai wanda Allah ya sa ya fahimci mutuncin kansa kuma abu a ce zo kai shirka ko ma ruwa kuma ya zai koma ba zai ba ya san ba zai koma ba wuta zai koma Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi malam yace wannan malamin da yahudin wanda ya zama zo sallallahu alaihi ya yace a kula da shi ba zai zama yana da rai lokacin lokacin da za a aiko shi zai yi imani da shi to za a iya sa shi a cikin wanda suka fara musulunta wato abinda na fahimta dai yana so ya yi ishara zuwa ga kissar da ake faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sun fita fatauci da shi da bakkansa Abu Talib a hanyar su ta zuwa Sham wani da hude malami ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama girgije na masa inuwa in ya zauna girgije na masa inuwa sai yake cewa Abu Talib wannan yaron naka zai zama yana da sha'ani babba don haka kada ka yi wannan tafiya da shi domin in yahudawa suka ci karo da shi za su iya kashe shi maza maza a koma da shi makka wannan kissa ita ce watakila yake ishara zuwa gare ta cewa to wannan bai yahudan wannan malamin na yahudawa da a ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana ya bayyana matsayin manzo shi kuma bai yahudan nan yana da rai zai yi imani da shi to za a iya kira shi farkon wanda ya musulunta to na farko dai ita wannan kissa ba ta inganta ba wanda dai ta shahara amma ba ta inganta ba galibi abubuwan da suke na gaskiya din ba a kansu ba sai wanda ba na gaskiya din ba haka ba ta inganta ba tana nan a littafin sira amma ba ta da kyakkyawar salsala zuwa ga ga wani wanda yake ko shi ga annabi sallallahu ko ga wani sahabi wannan tana ma har a gina wani istinbadi akan ta domin duk abin da zaka gina na istinbadi ya dogara ne da ingancin kitab ko ba ta inganta ba saboda ka sai ka hutar da kwakwalwarka a in ka ce sai ka wahala da kwakwalwar ka duk da shi inganta ba in ce to mun yadda ka je ka wahala amma yanzu a nan tun da dai bai zo ba a zamanin bai musulunta din ba me ya kawo maganar cewa a iya ce kira shi farko wanda ya musulunta ai bai bai abin nan ba yanzu kamar waraka ta mu naufal kaga shi wannan ya zo lokacin an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam har yake cewa wannan abin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam shine irin abin da Allah ya rika wa annabi Musa alaihi salam ai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen ka sai sun yi gaba da kai sai sun kore ka daga kasarka maza Allah yake mamaki don ya ga yadda ya taso mutanen sa da haba haba da ke suna tafi. sai awa makurji ya yanzu Allah ta zan koyi maza Allah shi eh, waraka yake masa in domin babu wani da ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi sai an yi gaba da shi waraka yake da a ce ina da lokacin da za su yi yunkurin fitar da kai ina da karfi na to da na zama cikin masu taimakonka kaga wannan zahiri yana nuna musuluntarsa shi yasa wasu hadisai suka zo kan cewa waraka annabi ya ce ya gaishe aljanna to amma hadisan ba su inganta ba eh. wannan kuma ya ce wato idan musulmi ya kashe kafiri da ganganci ina hukuncinsa kuma wanda ya kashe da kuma wanda ya kashe ya kashe da kurkure kashe kafiri da ganganci kawai dan yana kafiri babu shakka wannan babban laifi ne kuma sai Allah ya tambaye ka akan wannan duk da yana kafiri sa ba zai tare ba sai ubangiji ya neman masa sa sai dai hukunci shin za a kashe mutum musulmi saboda ya yi gangancin kashe kafiri abinda jumhurin malamai suke faɗa shine ba a kashe mutum musulmi dan ya kashe kafiri domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuqtal la yuqtalu muslimun bi kafir duk da mazhabar Abu Hanifa sun saba ma wannan hukuncin su suna ga idan kafirin amana ne sun ce bi kafirin anan ana nufin kafirin jinni kafirin harbi abin nan kafirin jinni la yuqtalu muslimun bi kafir kafirin harbi ana nufin wato kafirin da ake yaki tsakanin su da shi sun yi tawo da hadisin da wannan ma'ana suka ce amma wanda yake kafirin amana idan musulmi ya kashe shi to za a kashe saboda Allah ya ce wannan su bin nafs wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafs ubangiji ya ce annas annas anan ta kunshi rai ta musulmi ta kunshi kuma rai ta wanda ba musulmi ba saboda haka in dai har mutum zai kashe rai ta musulmi ne ko ba musulmi ba ne za a kashe shi wannan shine manhabar Abu Hanifa sauran mazhabobin guda uku su kuma sun saba masa saboda wancan hadisi idan mutum ya kashe mutum kuma kafiri bisa kuskure wannan ba maganar daman a ce za a yi kisasi ko a kowace ba saboda ko da mumini ya kashe bisa kuskure abinda zai yi shi ne ya bada diya wa ma kana lil nan ya kula mu'minan illa khata'a wa man an mu'minan khata'an na kamar raqabati mu'mina wa diyatun musallamatin ila ahlihi illa an yasaddaq saboda ko da mumini ya kashe ba za a ce a kashe in dai da bisa kuskure ne ba za a kashe to sai da ya bada diya to haka nan in ma kafiri ne ya kashe abinda zai bayar kenan jiya in mumini ne akwai maganar kafara amma kafiri dan mutum ya kashe shi zai biya diyarsa amma babu maganar kafara wanda yace ya ga wani sunan littafi a ibn taymiyyah fi hakkin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi na wani daktar mahmud sayyid Subaish. me zan ce game da wannan littafi wannan irin littafin yan bid'a ne wanda suke yi domin su ga cewa wai su ba sun raba abin da ibnu tabiya ya musu ta ibnu tabiya ya ci zarafin bid'a sai haka ya kamata su ba su rama ba za su zazzakulo inda za su kama shi da laifi shi da aka samu wani yayi wannan wai kurakuran ibnu tabiya game da annabi sallallahu alaihi wasallam da ahlin baitinsa sai ya dauko wata magana ya yi gunduwarta ya bar karshen farkon ta ya bar karshen ta sai dauko tsakiya an magana ba a ji farkon ta ba sannan ba a gama jin karshen ta ba ai ba za a iya gane ta ba saboda ka sai ta bada wani hoto sai ce to wannan shine abin da ibnu Taymiyyah yake cewa wani lokacin ibnu Taymiyyah zai koro maganar wasu ki sun ce kaza sun ce kaza bai gama ba ballantana ya kawo raddin da zai yi sai a yanke wannan maganar da ya koro ta wasu sai a ce shi ya faɗa sai a ce duba littafi kaza in kana so ka more shi da in sun ce duba littafi kaza je ka duba nan ne za ka more ka ga karyar ta fito karara kamar saboda an san mutanen mu duk jahilai ne wasu kuma dama akwai wani kulle a zuciya jira suke a basu ko bele ne za su kama ko takobi aka basu kamar yadda bawo shi ke ta wanda ruwa ya ko takobi ka kama ta sai ya rike da sai ka su daman neman me za su yi su ci zarafin ibnu taymiya suke ba wai magana gaskiya ake mana ko ba gaskiya ba kawai za haka su wannan ba sun su je su su ba littafin shi yasa ka samu wasu har ma tara majalisi ake yi a ɗauko littafin ko a kwafo wasu maganganu ga littafin sai ka kamar wai littafin ibnu tabi'a din ya karanta kuma ƙarya yake littafin ibnu tabi'a ya fi karfin sa in karanta ba zai gane ba yace wai wannan bishiyar da ake cewa ta za ta kare yahudawa mai sunanta da hausa muna da ita nan garin Allah yake yayi ba mu da ita ba mu da ita saboda haka bahaushe bai san ta bare mata suna balarabe yake kiranta algarqa ba bahaushe bai san ta ba to wannan shi kuma yana son a kara masa bayani dangane da bambanci tsakanin mahadin musulunci da mahadin shi'a wannan suna ne kawai ya hada amma kowanne zaman kansa yake mahadin musulunci shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin zai bayyana cikin hadisansa ingantattu akwai hadisai wanda sun kai matsayin tawaturi waɗanda suke bayyana bayyanar mahadi alaihi salam a ƙarshen zamani wato yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama manya manya da za su auku daga ciki akwai bayyanar mahdi alaihi salam ko mahdi wanda shi ne zai zo gabanin bayyanar annabi isa alaihi salam annabi isa alaihi salam in ya sauka zai yi sallah a bayan shi mahdi annabi sallallahu alaihi ya ce bayyanar mahdi zai cika duniya da adalci bayan an cika ta da zalunci bayan an cika duniya da zalunci shi kuma zai zo ya cika ta da adalci dukiya za ta yawa a hannun mutane har ma mutum ya ɗau zakar sa ya rasa ma mai karba ana ga zakka ga zakka kana haba sai dai ka zo tawa na san wani zai ce ka Allah kai wannan da to kuma ba wani abu zai hana wannan ba ai saboda zalunci ai ubangiji ya ajiye abincin da kowa zai samu rabon sa a kasa ubangiji da ya yi halitta ya raba komai ya ajiye da za a yi adalci ba wanda zai wahala to wasu ne suke wawa cewa aiki amma ubangiji wa qaddara fiha aqwataha da ya faɗa ya wato kaddara abincin da dan adam zai ci a doron ƙasa gaba daya sai dai zalunci da danniya da babakere da yaudara da sama da fadi da wasu da ake yi wa dukiyar al'umma da rubda ciki shi yake sa wasu yan tsirari su wawashe abin da ya masu karfin su bar jama'a cikin yunwa da talauci da wahala da rashin lafiya kaga ai dole ne a sha wahala amma da za a raba din kowa a baki yanzu arzikin Najeriya da za a raba da wannan wahalhalun duk ba za a ji su ba da ba wanda zai yi rigima saboda wai bai ci zaɓe ba to ya san ko ya ci zaɓe ko kai ci duk da yawa da ne na a samu dama ai dan shi bai san ya yi rigima akan zaɓe ai dan yaje wa wasu ne ba ka ce ai to duk daidai ne kai da rabon ka ne da rabona kai wataƙila ba kawai za ka shiga mana hidima za ka yi ta mun hidima ne ka kula an yi min titi ko ba a yi min ba ka kula ruwa yana zuwa gida na ko ya yanke ina samun wuta kai wani aiki za a ɗora maka ba amma da aka san cewa a za a baka a duhu za a baka ba ruwa da sauro da rashin lafiya ƴaƴanka ba karatu shi kuma in ya ci yayi wa wasu zai sa wuta a gidansa domin zai sai katon janareto wanda zai zai kashe masa dubu ɗari biyu a wata sannan zai zai zai samu ruwa zai yi bohol ruwa baya yanke masa akai akai yana samu zai fitar da ƴaƴansa waje can su je su yi karatu a makarantar da ke tsada a duniya in ba lafiya zai kai su asibiti can manyan likitoci na duniya su haɗu su duba su kaga dole ne ya yi rigima akan kujera in ta kama ma ya kisan kai sai ya yi don yana ganin in ka ce za ka hana shi kake so ka kashe gara shi ya riga ka kashe shi gara ya riga ka saboda haka in shi ma dai ya bayyana ai adalci za a samu za ka samu adalci kaga kowa da kowa zai samu kasansa ka samu kasansa to kuma me za a zo ana kawo da kai ma da taka in ya samu wanda zai karba ya zo karbi kai je kai masa zai samu wannan ba an ce a lokacin Umar ibn Abdul Aziz musulmi sai da suka shiga wannan wannan yanayi a lokacin Umar ibn Abdul Aziz sai da ta kai ga dukiya ana neman wanda za a taimaka wa babu kowa aka ce alhamdulillah komai ya isa komai ya wadata to hadisai sun nuna bayyanar annabi ga bayyanar mahadi wanda zai zo da wannan sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a cikin hadisansa ingantattu cewa sunansa zai zama daidai da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam nasabar ta za ta zama daidai da nasabar wato zai zama Muhammad ibn Abdullah kuma zai zama daga cikin ƴaƴan Fatima abin nan radiyallahu anha wato zai zama sunansa yuwafiqu ismuhu ismi wa nasabahu nasi haka yadda manzo sallallahu alaihi wasallam sannan a wani hadisi manzo ce yuslihu Allahu fi layla yuslihu Allahu fi layla ubangiji zai gyara shi a dare guda wato farkon tasowarsa ba zai taso mutumin da ake ganin shi salihi ba lokaci ɗaya sai ya zama mutum na kwanaki ubangiji ya gyara shi a dare guda sannan kuma wato ba a sham zai bayyana a ƙasar sham sham cikin syria palestine jordan labanan nan yankin ake kira sham a wannan yankin zai bayyana to shi ne kaɗan daga cikin hadisan da suka zo suka yi magana sahihai akan mahadi to an yi ta samun mutane sun yi ta da'awar mahadi kowa ya ji ya koshi sai ce shine mahadi to ko mutane suna cikin talauci suna cikin fatara suna cikin wahala wani ya ce shine mahadi kaga ake ta abi shi a rike shi a ce a taimaka masa ya ci nasara dan wadata ta zo su ibnu tomar ibnu tomar shi maka kusa ya bayyana a maghribul arabi yace shi mahadi ne yayi ta aika aika shi ne wanda ya shigar da ash'ariyanci maghribul arabi da mutanen magrib al-arabi ba su san ash'ariyanci ba sunna suka sani lokacin su ibn abdul bar babu wani abu da ash'ariyanci ba ya gaban ibn taymar shi ya abin nan daga yayi karatu a hannun gazali abu hamid al ba haka a wajen sai kwato yana da kisoshi da abubuwan masu ban mamaki a rayuwarsa to amma mahadin shi'a babu mashi babu ma shi don wanda aka ce ya haifi mahadi a lokacin da aka kashe shi ko aure bai ba da za wanda bai aure ba kuma a ce ya haifi zama shi a suna cewa a cikin dare aka kulla a wurin aka yi waye aka yi sa kafin aka yi cikin mahadin saboda haka shi wannan mahadin da suka ce da aka haife shi yana jariri ya doya a ƙarƙashin ƙasa saboda daula ce lokacin ta abbasiyawa daula ce ta zalimai in aka gano shi za a kashe shi saboda haka sai ya shiga karkashin kasa ya gudu ya koyi ba ka a gurin ɗan shi a mahadin sai yana nan a karkashin kasa mu a ahlu sunna ba ma ta an haife shi ba mu da wani ilimi dangane da wannan amma shi na a yana nan tun ma zai shi sama da shekara dubu yana karkashin kasa shi yasa dan a zaka je na ajjalallahu farajahu to Allah ya gaggauto da fito da shi da gaggauto da fito da shi da ya sun faɗi ma da ta ajjala Allah farajahu fa Allah jalla Allah farajahu ka duba ka ga da an ce daular abbasiyawa ko tana neman sa ta kashe shi yanzu da mamu da daular abbasiya fi sabilla shekara nawa wani shekara dubu ba daular abbasiya ba ai sai ya fito kuma yanzu ai akwai inda zai gudu kaga zai iya tafiya Iran zai iya tafiya wurin ɗan yanzu da iraki ma suke take ake abin da suke shanawa a can ma zai tafiya ko kaga ake mai da matsala dan me zai shiga da koyewa shi ana ta jihadi ana ta fita ana ta abin da ana ana ta fakkake bayan Allah ya fito ai jihadi bala kamar yana da a cikin kasa ya fito ban san da hikimar yanzu ya ci gaba da koyewa ba saboda haka ba da shi'a ba da shi'a wani abu ne mai ban dariya ba don sunna shi ne wanda hadisai sai hai suka yi bayanin cewa nan gaba za a haife shi ba wai an haife shi bane yanzu yana nan a kasa yana nan a boye to ina ga dai lokaci yayi kasafin ya cika akwai wasu tambayoyi waɗanda duk mai ne mun sha faɗar maganganun a nan ba sai mun maimaita su ba wasu kuma munasaba za ka zo mu faɗe su Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi